alhamdulillah wa wasalamu ala Muhammadu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ikhwatal iman a ci gaba da karatu a cikin littafin masail jahiliya na Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kamar wadda an ka saba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ainihin dora karatunmu daga inda ya dakata zuwa ga gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya so a karanta darasinmu da ya gabata a wannan littafi shine darasi na ishirin da bakwai na yau za mu tashi a harkon darasi na ishirin da takwas wurin da malam muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala ya kawo mana bayani akan matsala ta ɗari da goma sha bakwai ko to matsala ta ɗari da goma sha shida yake a tanakudul wawin. tanaqubi ni aka ce mata naqubi tumqa da walwala alwadib bayyananne lamma kadzabu bil haqqi lokacin da suka ta gaskiya amma qala ta'ala kamar wada Allah madaukakin sarki ce bal kadzabu bil haqqi a'a kabari sun dai ta gaskiya lamma ja'ahu lokacin da gaskiyar nan ta zo musu bawon fi amrin mari tana cikin wani al'amari na saɓani amma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba ma za ba da lahaf mi a bayan gaskiya illa dalal sai bata da zarar Allah ya bayyana ma mutane gaskiya ba su yi aiki da gaskiya ba to bata kawai za ta biyo a baya wannan kalma ta mari malam ya ce yana ne wato saɓani ma'abuta saɓani suna saɓani abin da ke tsakaninsu suna ƙetar iyaka suna yin bata sashensu yana ɓadda sashi sashensu yana kayarta sashi amma ma'abuta wato gaskiya masu riko da gaskiya su babu wani saɓani da suke yi ko da sun yi saɓani za ka ga ishtihadi ne ba su ƙetar iyaka ba su wuce wuri ba su faifaiwa da zarar gaskiya ta bayyana to za su dawo gare ta su bar duk wata magana ta shi yasa Allah ya ce wa maktalatun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani abu da kuka yi sabani game da shi to hukuncin sa yana a wurin Allah kamar a a'immatul arba'a ta kasance sabanin su bai sa an ka samu fito na fito ba a tsakanin su sabanin su bai sa wani ya ce wani batacce bane sabanin su bai sa wani ya ce wani kayan dina musam su ba su yi haka ba da sai matsala ta ɗari da goma sha bakwai al'imanu bi ba'adi al'imanu bi ba'adi limunazzali duna ba'ad imani da sashen abin da aka saukar ba da sashi ba sun yadda da sashen littahi wani sashen kuma ba su yadda ba kamar da Allah ta'ala ya ba da labari a fato da nuna bi ba da kitabi e eh, za ku yi imani da sashen littafi wa kuru da bi ba ku kafirce na sashi kama jaza'u man yaf'alu zalika minkum ya sakamakon wanda ya aikata wannan aiki daga cikin ku a illa fiyo ce kaskanci ila hayati duniya ga rayuwar duniya wa yawmal qiyama rana alqiyama kuma yuradduna ana mai shesu ila ashaddil azabi zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance mai bari ba game da abin kuke aikatawa ula'ika allazina ishtaraw al-hayata ad-dunya su ne waɗanda suka gurguru rayuwar duniya bil'afira. da rayuwar gidan lahira suka zaɓi duniya sun zan lahira wala yi kafafa hannun azab ba a sassafta musu azaba wala yin tsaron kuma ba za a taimake su ba shi yasa Allah maɗaukake ce awa kullama afa kullama ja'akum rasulun bima la tawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun e ko yaushe manzo ya zo muku da abinda rayuwarku ba ta so za ku yi girman kai a samu wasu jama'a daga cikin ku suna kare ta manzo wasu ma hamman zannin suka kasancewa wannan ko wa'azi ne ga musulmi eh a wasu kuma an manzanni suka suke kashewa wa farikan taqtulun wasu daga cikin ku suna kashe manzannin Allah kamar wanda suka yi wa annabi Yahaya kamar wanda suka yi wa annabi Zakariya wanda annabawa ne kuma manzanni amma kuma sun kashe su da wannan kenan kuma Shi ne ƙarshen wannan matsala ta 117 sai matsala ta 118 al-imanu bi ba'd rusul imani da sashen manzanni dole babin banda sashi at bai na rusun bambantawa tsakanin manzannin Allah abinda suke kokari shine bambantawa tsakanin manzannin Allah kamar da yahudawa sun kafirce ma annabi isa alaihi salam sun kafirce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma wato ainihi nasara nasu bangaren kuma su ma sun kayarce nasu manzon shi suka yi imani da shiya sauran da ba shi ba ba su yi amanna ba ba su ba da gaskiya ba don haka duk wanda ya kahirce ma ba annabe guda to ya zama kahiri ga baki ɗayan annabawa saboda annabawan Allah gaba ɗaya hanyar su guda babu wani bambanci hanya guda suke tsaye a kanta suna kiran mutane a ne gudun lahon shi ne abin da suke kira a kan shi to shi yasa a abinda an hujja tare da manzo hujja wadda an tare da manzo wanda Allah ya aiko kahirce ma wannan hujja wato kahircewa ne ga shi manzo idan mutum ya kafirce ma hujjar da manzo ya zo da ita to ya kahirce ma manzo saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin su suna cewa kulu amanna lillah ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar ma annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbab da waɗannan dangoga guda goma sha biyu wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka ba annabi Isa da annabi Musa wa ma utiya nabiyun da abin da aka ba wa annabawa min rabbihim na daga wurin ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin su annabawan Allah ba mu rabawa ba mu bambantawa wanaanu nu lahu muslimun mu muna masu jaruwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aka kuma Allah ya ba da labarin cewa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukar masa na daga wurin ubangijinsa wal mu'minuna su kuma mu'minai kullun amana billah kowane yayi imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubi da littawan Allah wa rusulihi da manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin su ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin manzannin Allah don haka imani da su ga baki daya wanda rukunin imani guda shi ya bayyana haka an tu'mina billah wa وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن wa خيره وشره wanda gaba ɗaya za ka ba da gaskiya da dukkanin ainihin manzannin Allah baki ɗaya shi duk wanda ya kayarce da guda daga cikin manzanni to ya kayarce musu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce kaddabat qaumun nuhin al jama'ar annabi nuhu sun ta manzannin Allah kazzabat adilul mursalin adawa sun ta manzannin Allah kazzabat samudul mursalin samudawa sun ta manzannin Allah tare da cewa wato ba wanda suka karyata sai manzon da aka aika musu amma sai Allah ta'ala ya ce sun ta manzanni saboda karyata manzo guda wato ainihi kamar duk an ƙarya ta manzannin Allah ne gaba ɗaya wannan kuma shine ƙarshen wannan matsala ta a ƙarshen matsala ta ɗari da goma sha takwas za mu shiga matsala ta ɗari da goma sha tara a muhasamatuhum jayayya su fi ma laysa lahum bihi ilm ga abin da ba su da ilimi game da shi ai ma'anar wannan sun anna jahiliya mutanen jahiliya yujadiluna wa yuqasimuna fi ma laysa lahum bihi ilm suna yin jayayya suna yin husuma ga abin da ba su da ilimi game da shi والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم abinda an wajibi ko mutum ba zai yi jayayya ba sai yana da ilimi akan abinda zai yi jayayya a kansa amma ma la ya abinda mutum bai sani ba fa innahu yaskutu an zai shiru game da shi ka sani ba to kai shiru kawai kada ka ce komai ga abinda baka sani ba yasa Allah ta'ala ya ce bal kadzabu bal bal bima lam yuhidu bi ilmi a'a ka bari sun karyata abinda ba su kewaye ba game da iliminsa wala ma ya tawila kuma wato tawilinsa bai riga ya zo musu ba yani yana nuna haƙiƙatahu haƙiƙaninsa allafi yi a wuri ilaiha wanda ake yin tawili zuwa gare ta wannan kuma ya kunshi abubuwa guda biyu na ɗaya shine annal islam musulunci la yadkhulu fi ma la ya'lam annal insan hakika mutum ɗan adam la ba baya shiga fi ma la alam ga abin da bai riga ya sani ba baka san abu ba to don Allah kada ka shiga sha abin da baka sani ba wala kiru ma la ya'lam haka nan kuma mutum bai musan abin da bai sani ba bal yaqulu Allahu a'lam shi dai mutum zai ce a'a Allah ya sani don haka A Allah ta'ala ya ce manzansa qur rabbi zidni ilma kace ya ni na ka ƙara mini ilimi a kuma Allah ya ce wa kulli bi ilmin alim duk wani mai ilimi to akwai wani mai ilimi na sama da shiya bangare na biyu kuma annahu la yunkiru shay ba wani wanda zai musu wani abu allazi ya alamu wanda wani ya san shi bai ka kana inda gairi in ya kasance a gurin waninka ilmin kafi wani ilimi koyayye alaika gare ka fala tunkiru kada kai musu ma inda gare ka abin da ke wurin waninka kama ahadun min albashari babu wani mutum guda daga cikin mutane o iya ilma da aka ba shi ilimi kullahu ga baki ɗayansa ba wanda aka ba ilimi gaba ɗaya wanda haza saboda haka ne ya kudin ulama maluma suke cewa hadhihi ibara allati yukarriruna hada wannan ibara da suke gwanko mata wato koyaushe mana hafiza hujjatan ala man lam yuhafiz malafiza duk wanda ya kiyaye ya kiyaye ya haddace ya tsare sai ya zama hujja ala man lam yuhafiz akan wanda bai kiyaye ba to wannan shine karshen matsala ta ɗari da goma sha tara ko yanzu za mu shiga matsala ta ɗari na tanaqudu fi tibaihim li ghairihim don kada walwala da ake samu a cikin biyar wasu da ba su ba da awahu da suke ta yace ba a salafi biyar magabata ma tafsiri tare da bayyanawa bi muhalafatihim da saba mu sun saba mu magabata wato mai yawan yahuda da nasara da ma'abuta bata daga cikin nasbiyin ko waɗanda ake jinginawa zuwa ga musulunci gaba ɗaya suna da'awar cewa su suna biyar waɗanda na gabace su ne na daga cikin mummunai waɗanda suka wuce kanin su yahudawa suna da'awar cewa su ma mabiya annabi musa alaihi salam wanda da kuma waɗanda na yi imani da shi na daga cikin su yahudawa ɗin su kuma nasara suna da a cewa su ma mabiya annabi isa ne alaihi salam da wanda ya yi imani da shi su kuma ma'abuta ɓata da cikin wannan al'umma suna da awar cewa hakika su suna bin magabata a na wannan al'umma na daga cikin safai da tabi'ai da mabiyansu da abinda suke a kansa na mazhaba ta magabata kowa ta ga yana ƙoƙarin ainihi bayyana cewa shi madina kuma ga wanda ya tafi da haka za ka samu waɗannan da ka jingina kansu zuwa ga mazhabobi guda hudu suna saba ma waɗanda a jagororin waɗannan masabobin guda hudu wajen al'itifat za ka ga suna jingina kansu jinginawa wadda ba ingantacca ba saboda ni sun saba ma waɗanda a jagororin waɗannan masabobi ga mafi yawan abubuwa na aƙida ga wannan kenan don haka almuhimmu wanda Allah ta'ala ya umarni da abu shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiko shi da littafi na Alƙur'ani wanda yana ɗauke da bayanin musulunci ga baki ɗaya sai matsala ta ɗari da goma sha ɗari da ashirin da ɗaya shine sadduhum an sabilillah kange mutane da suke yi daga hanyar Allah man amana yi wanda ya imani da Allah na ƙoƙari su kange wato wanda su yi imani da Allah daga bin hanyar Allah su ne waɗannan da suke cewa wato suna cewa muna tattaunawa ne a tsakaninmu suna cewa tuwa abin da suke gani akwai yancin addini yanci na addini da kuma na ƙuduri sai dai abin da an manuwarsu addinansu da kudurce-kudurcensu ba wai addinin Allah ba saboda haka Allah madaukaki ya ce wasu suna burin lau takfuru da a ce kun kafirci kama kafaru kama wanda suka kafirce fata kuno na sawa'an ku zama daidai yasa Allah ya ce wallahi zaluna yaqatulunakum hatta kuma an dinikum in istada'u ba za su gushe ba suna yaƙantar ku har sai sun mai ku daga barin wannan addini naku matsawar sun samu iko wadda lau kuro na kama kafaru fata kuno na sawa'a suna burin ku zama irin su ku zama kafirai wanda Allah ta'ala ya yi hani daga kayirci kayiri ya dawwama gidan wuta idan ya mutu yana kayirci sai matsala ta ɗari da ashirin da biyu muwalatul kuffari soyayya da kafirai mawadatuhumul kufra soyayya suka kafirai wal kafiri a soyayya suka kafirci wal kafirina da kafirai yana daga cikin matsalar jahiliya wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya saba musu game da ita cewa su suna son kayanci suna son kayan Amma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata game da sha'anin bani Isra'ila cewa hakikatu sun rike kafirai matsayin masoya Allah madaukakin sarki ce tara kafiran minhum kana ganin yawa daga cikin yahuda da nasara ya tawallauna ladina kafar. suna soyayya da kafirai wa qad harrama Allahu mawalatul kuffar hakika Allah ya haramta soyayya da kafirai Allah ta'ala ya ce ya yi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta sai da yahuda wa nasara auliya kada ku riƙe yahuda da nasara matsayin masoya ba zo ma auliya ba su masoya sashe ne kamar yadda wallahu minkum do wanda ya yi soyayya da su daga cikin kofa innahu minhum yana cikin su Allah ya hana wa musulmi su aikata haka kamar wanda yahudawa wato kirke su su ne matsayin masoyansu tun da bai kafirai ne kuma Allah ya ce la ya tafi da mu'minin al-kafirin mu'minai ba sa rikon kafirai auliya matsayin masoya min dunin ne kuma bayan mu'minai amma ya fa'al duk wanda ya aikata haka falaisa min Allah bi shay bai bakin komi wurin Allah illa an tattaku min intiqa sai wa in ya kasance wani al'amari na bayyananne cewa yana wajen da wato a ainihi kare kanku da haka ya zama wajibi kiyayya da kahirai da barra da suwa da barra da addinin su da abin nan barra da wala'a da su sam yana da cikin mafi girman wajibi a cikin musulunci ya zama sai babu ka babu kayirci sai babu ka babu kasirai da haka ya ku bayan Allah mu sani wannan al'amari al'amari ne mai girma da sai matsala ta a ta ɗari da ashirin da hudu da ashirin da biyar da ashirin da shida da ashirin da bakwai da ashirin da takwas ko yawa wannan matsaloli an jera ta ɗari da ashirin da hudu da ashirin da biyar da ashirin da shida da bakwai da takwas an haɗe tauri guda al'iyafatu bokanci والطرق بغن قصا والديرة شمفي والكهانة بوكنشي iyafa asalin bokancin can da na ambata na farko shine korar tsuntsaye wata hakunu ila tagut da kai kara zuwa ga taguti wanda duk wani abu ne wanda yake an hana kuma illa ta babba kuma hali ne na mutanen jahiliya wa karahatu tawhid da karahancin aure bainal a idaini tsakanin idi guda biyu kaga mutanen jahiliya sun kai akan cewa daga azumi zuwa layya ba a yin aure zuwa amma musulunci ya saba musu eh? ta haka na wa karahatu da karancin aure bin al-abdaini amma ni daidai mutane eh, bain al-abdaini tsakanin bayi guda biyu ko kuma abdaini waɗannan dai duk kowane halal ne arme tsakanin bawa da bawa ya halatta arme tsakanin shigen azumi da layya ya halatta yan makadi ba abubuwan nan da an ambata za mu ga al'iyafatu wa tsiyaratu waɗanda abubuwan guda biyu su ne koran tsuntsaye iyafa da tsiyara duk suna daga cikin bayani akan koran tsuntsaye lokacin jahiliya suna shi'unci da tsuntsaye idan mutum ya zo ya ga tsuntsaye da ya kore sun ka saye sun kai gabas wannan ya nuna akwai sa'a nan ga tare da zai sai ya yi tafiya in kuma sun yi yamma babu sa'a kaga babu musulunci babu wannan musulunci bai tsaye tare da wannan ba sai abu na biyu wa ɗarko shine alhaddu ya haddu bil am mutum zai yi zane saman ƙasa wannan ko yana kasancewa ne kawai ga masu sha'awaza suna tara su rairai suna zane a kan shi suna ƙoƙarin ba da labari ga abubuwa na koye suna ƙoƙarin tonon ilimin gaibi wanda wannan suna da'awa cewa sun san ilimin gaibi wanda babu wanda ya san ilimin gaibi in ba Allah ba wannan wato ainihin kutsawa ne suke yi a cikin abin da an hane su gare shi sai abu na uku ta'ana bokanci shi kuma bokanci shi ma wani abu na na da'awar sanin ilimin gaibi ta hanyar kawo wani mai shiga tsakani mai hidima na shaidan wanda shaidannu aljanu ke zuwa su kato magana sai su kawo mashi wannan shaidan in sun jiwo magana guda ta gaskiya a sama su shaidannu aljannu to za su ƙara ƙarya ɗari ciki shi yasa manzon Allah ya ce man ata kayinan fasar da tsawo bi ma ya ko wanda ya zo wurin boka ya gaskata shi da abin da yake faɗa a ƙarƙa fara bi ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hakika ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka wata kuma ila tagut abu na hudu kai ƙara zuwa ga tagutin shine mutum ya kai ƙara ga wani littafin Allah da kuma wani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga cikin dokokin da mutane suka zauna suka shirya suka tsaga abinda an wajibi ga musulmi ya kai ƙara ga Allah littafin Allah kenan ya kai ƙara ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunnarsa kenan shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in kana da atun bi in faruddu ila Allah wa rasul in kun ya ga wani abu kuma zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi an mafi alkhairi da shi sai abu na biyar wanda kusan kuma shi ne na ƙarshe kuma nan ne littafi ya ƙari insha Allah subhanahu wa ta'ala wato shine karahancin aure tsakanin bainal idai ne tsakanin idul fitri salla azumi wa idul abuha na idin layya wanda suna cewa wannan yana daga cikin kwanukan shi'umci waɗanda an yi hani gare su wannan nau'i na wato na canfi hakika allah subhanahu wa ta'ala ya shari'antar da aure ga dukkanin lokuta in bancin lokacin da mai harama da haji yake da harrama da haji ko mai harama da umra yake da harrama da umra wannan babu su kwanaki waɗanda aka jefe aka ce ba a yin aure su ko ga wani abu na illa aure insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafi na ainihin masail jahiliya bisa ga udura Allah da buwaya ce da rinjaya ce da rahama ce da ɗaukaka ce ya nuna mana wato mun hara shi lahiya kuma mun ƙare shi lahiya fatanmu da mu shine Allah ya saka ma mawallafin littafi da alkhairi wanda shine Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ko kuma Allah ya samu ya aiki da abin da muka karanta na wannan littafi insha Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sati mai dawowa za mu yi nazari a kan wani littafi ya kamata a ce mun sa inda dai Allah ya mana muwafaka ya kama mana mun ƙare ainihin wannan littafi a wannan rana ta litinin insha Allah kuma ina ga wata watakila mai yiwa za mu yi nazari mai zurfi game da sharhu sunna lil barbahari akwai wani littafi wanda aka ce ma sharhu sunna wanda barbahari ya yi insha Allah subhanahu wa ta'ala to mai yiwa shi za mu fara karatu a darasinmu na gaba na sati mai zuwa bi idnillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dalli ɗaya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك